Washington, D.C. barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC a kan mitoci 25.31 da da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za'i. iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Amina Bahari Auna. Tare da ni, Zahra Aminu Fahimi. jama'a kamar yadda kuka sani a kowace rana talata shirin yau gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla inda a yau tara ga watan Mayu na shekarar 2023 za mu ci gaba da magana ne a kan yadda mata suke shiga kafofin sada zumunta domin neman mijin aure. cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen hausa ta samu tattauna da mata da maza akan wannan batu. sai a kasance tare da shirin yau da gobe. Jama'a za fara shirin ne da komawa zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna domin jin ci gaban tattaunawar da muka faro muku a makon da ya gabata inda wakilin sasha Hausa Binta Ibrahim ta tattauna da baki mata da maza akan wai menene dalilin da yasa mata suke shiga kafofin sada zumunta domin neman mijin aure. Binta gare ku. idan ba za mu manta ba a shekarun baya ma har wani waka aka yi na maganar soyayyar facebook inda ake ta samun mata ta facebook suke haduwa eh. kuma ta facebook za a yi auren eh. ma'ana sai dai kawai a zo daurin aure amma an gama komai kuma an yarda da shi wani auren ya dan kwana biyu wani auren ma ba a je ko ina ba an soke shi saboda an akwai auren raki da yawa wa'yansu kun san su an yi wayansu kuma kila ba su je ko ina ba mm. amma abin shine za mu duba daga bangaren ita macen wanda aka sani da kunya da mm. martaba mm. inda take fitowa waje ta tallata kanta shin mace ita abin tallace aure kuma abu ne na misali sai ka yi dole da har yake kai ga mace sai ta shiga wannan yanayin ka fahimta kenan mm. idan baka yi aure ba to mm. ba shine karshen rayuwanka ba haka a matsayin ki na ƴa mace akwai abubuwan da yawa da zaki iya yi da zaki ba da ki mm. um, wajen ganin ci gaba a samu ci gaba a al'umma kuma Allah zai yarda da ke ko baki auren ba to amma kuma mutane suna gani idan mace ba ta yi aure ba ta rasa martabanta da mutuncinta mutane ma yau kamar wani laifi ne ma za ki ga mace da bata da aure mai mm. ta daɗe ta kai wasu shekaru mm. da um, bata da aure to in tana tafiya ma a tsarge take ban take kamar wani yana ah wannan fa gashi ne rayuwa ta sa a gaba mm. a'a wannan duk fa wanda ya zo kula shi take yi bata yi aure ba ta ne fa yake jefa mata da yawa har shiga wannan matakin ta ta matsu to kuma sai kowaye ya zo za ta iya mata da yawa sun matsu zaki ga wata tana um, fada a shafukan sada zumunta mm. a'a ai idan mm, namiji um, mace namiji ba na mace ɗaya bane haka suke cewa amma a Najeriya ne kawai namiji ba na mace ɗaya ba ko ah, ai ban sani ba sai ta ce sai ta ce a'a za ka fashi mm. anan ne Malamin Binta da kika da magana cewa a Najeriya ne ko ba a Najeriya ba wannan matsalar matsala ce ta duniya ga baki daya shi mm. yasa kika duba tsarin aure a al'ummomi daban a al'adu mm, daban mm, za ki ga akwai al'umman ma da ta yarda mutum ya auri mace sama da goma sha ɗaya. Haka. A Afirka, a ƙasashe irin na Asia. Akwai wanda za ki ga kuma al'umma suke da cewa. Matar ta auren miji fiye da ɗaya. Eh, ko kuma kai namiji zaka iya yin aure saboda al'adarsu da addinansu mace ɗaya zaka aure amma kuma kana da hurumin ka ajiye wata mata wadda sukan kira ta ko a matsayin mistress ko kuma kwanki ban a a wai ai sai ci wannan abu ne wanda ya zo da eh, zama wannan kwarkwara ce an yadda da ita tana iya haihuwa a gani eh, manyan yan kasuwa da masu kuɗi mm. musamman a kasashe na turawa wanda muke kwakwayan al'adarsu a yau mm. za ki ga an yadda da suna da kalmomi irin su concubine mm. da mistress mm. wadda da matanka da dankinka da kowa ya san da zaman eh. amma kuma wannan aure ne shine babu tsakanto shi ga eh. wannan al'ada ce wadda ko ina a duniya a ita ba wai Najeriya ba ce muke fuskanta wannan matsalar. Wadda yanzu mun zo wani zamani ne wanda cewa al'umma kamar yadda malama Zulaika ta faɗi suna nuna maki cewa ke in ma biki aure ba ke dauɗa ce a cikin al'umma. Haka ne kamar idan kin yi ibada ba za ka karɓa ba ke. Haka Hmm. saboda ni na ji mutumin da yake rantsewa yake mayawa cewa in ka ajiye ƴaƴa mata uku a gidanka wanda sun balaga kake ba su abinci ma kana ciyar da su haram da su ma haram suke ci to ya rantse kuma ya maya kuma malami ne na to irin wannan ko dole sai an shiga wani mataki na matsuwa da kika kira malaman addini hmm. malaman addini su suke kara assasa cewa maza ya kamata a ce ai su kara aure musamman mazaje ma masu of course addini ya tanadar cewa ka auri ku auri in zaka iya adalci ka auri mata eh. sama da ɗaya hmm. ka ƙara zaki ji malami ne zai fito yana cewa ai mata yanzu an yi yawa mata a gari sai ka ga mutum yana da 'yan mata ɗari amma a ciki ba wacce ya aura mazan nan ku fito ku ƙara aure menene wa samarin bai ce su aura ba samarin bai ce su aura ba sai dai ki ji ni akwai malamai wanda zaka iya zai ce samarin su aure ko ba tare da magana hakan yin adalci ba me yasa yasa aka fi mai da hankali ne akan mm. masu auren masu auren masu auren samari bari a dawo kan samari yawanci samarin da muke da su na wannan zamani mm. ba wai na cewa duka ba mm. sun ɗaura a kansu wata irin mummunar rayuwa ta mutuwar zuciya To. Eh suna zaune sai dai komi a musu. Kice shugaba Buhari dai yayi daidai kenan da yace dama To ni dai ba a ba. <laughs> Eh yace samarin Najeriya. Eh. Allah kuna da san jiki. Kina da ƴa. Hmm. Zaki dauki ƴarki ki ba mutumin da bai da aikin yi ko bai da sana'a yi wanda bai san gaban shi ba bai san bayan shi ba. Ba za ma ta fara. Kwarai kuwa. Hmm. Kuma wannan abin yana daya daga cikin abin da yake shafan matsalar tsaro ma. saboda kowa yana so ya ci da yawa amma kuma ba zai ci da ci a ba shi yasa a daidai wannan gaba ana so a taba kowanne saboda haka me me dangantakan shi wannan maganar da shi rashin aure eh. to bari baki misali yanzu zaki ya fita daga nan wurin zaki tafi sabon gari zaki iya haduwa da mahaukata wurin biyar ko shida a cikin mahaukatan nan da duk zaki haɗu da su ko a ce kin haɗu da shida hudu maza ne kuma matasa ne haka ne ba so kin gare sun kai shekarun auren sun isa auren me ya kawo dalilin shaye shaye shiga kenan shaye shaye mazan sun oh. lalace to to abin samar amma sun lalata rayuwa dai ba aikin yi ko kuma shaye-shaye ya yi musu illa. Kuma wani dandali sai dai a sha. Yawwa. Da abubuwan da ake sha. To yanzu kenan kina nufin da wayanda suka tsiran har suka yi auren fari. Eh. Su yanzu suka rage wa mata. Eh, Yau ya sa yanzu aka da aka rinjaya. To su kuma din gashi kila ku din matan kuma na cikin gida ba kwa so a karo. Dan na ji matan sukan fito cikin shafukan hmm. sada zumunta sukan ce ku taimaka in ba ku bayar mazajen ku aure su ya za a yi da su. Haka za ki gama ce iya mace wata ma bazawara ce ma mm. za ki ga ta fito tiktok mm. tiktok aka fi amfani da mm. yanzu za ta fito tiktok tana cewa wance wani zubin hasu suna ake kira ta ce wance kina jikin hana mijinki aure na in baki bar shi ya aure ni ba ya za a yi da ƴaƴanki mata da ki haifa a kira ƴaƴan eh, mana a ce da wance da wance da suke jami'a wa zai aure su to inda inda aka zo magana kamar dole sai an yi shi kada ko ba da yadda ko yadda ana yana cewa mijin ki lalle lalle fato fa ya fito ya aura inda tallan kan kenan ya shigo ta fito ta yi bidiyo tana kiran sunan miji tana kiran sunan mata wato yanzu ya wuce ma ita budurwa ta dauki waya kenan ta kira mata ta zage ta a duniya sai ta ji duniya sai ta ji duniya sai ta ji duniya sai ta ji matan ma sun koma su ma wani sai ta sha ta koshi sai ta samu ta yi shaye-shayen ta ma ta zo social media din yanar gizon nan ta baza abin da take da daga dama za ta baza shi akwai matsala akwai matsaloli <laughs> akwai matsaloli a gani na ko wannan matsalan auren da yake kawo daga yan eh. uwa ne wani lokaci ma iyaye da kuma yan anguwa za su matsa mace su ce lalle lalle fa sun nuna mata auren nan rayuwanta an sa mata ido yawwa an sa mata da wani abu da ta rayuwanta sai auren bane ba wata da auren bane ba ra'ayin kanta bane ba Ba maganar mutane ne ke damun har ta shiga cikin damuwa musamman yawa musamman an ga ta yi karatu za a ce to eh. wai idan ma baka yi karatu ba an fi so ka zauna a gida kenan baka komai to ni akwai wanda na gani wanda mm. ya rantsa ya maya ce duk yarinyar da kaga ta je jami'a wallahi ba budurwa bace Oh. yawwa suna faɗan haka duk gaba ɗaya lalata mata duk wani dama da take da shi na samun na gari dole ta tallata kanta ta cire kunyan ta ajiye ke kuma a gidanku ana ga eh. miki a ai bakin aljani ne ya aure ki eh. a ko wance ta sa miki hannu eh. har ya kai ana kai ki malame ana neman wani a ce bakin halinki ne ma ya hana ki yadda ba sai ki fara karantawa kanki ai duk wannan maganganu da ake faɗi gaskiya ne sai ya zo ya saka ki a cikin wani irin damuwa da matsi da sauransu da ake gani to ke kuma kuma hanyoyi da sadarwa tallata kai kawai kuma ma waye aura <laughs> wai mu ba mu da wani mafita ne mu mata akan maganan auratayya ne <laughs> to wannan magana babba ce babba ce magana babba ce mm. akwai mafita wanda addinin ya sanar da mu cewa shi auren nan sunna ne mm. amma zaman shi farilla ne in dai ka shiga eh, ciki farilla ne amma kafin ka yi shi sunna ne kuma za ki yi rayuwarki akan sunna ki ji tsoron Allah ki bi manzo za ki samu mafita kuma za ki mutu ki samu abin da ke nema dacewa hmm. in kika ji tsoron Allah kika kama kanki hmm. kika yi abin da Allah ya ce ki in ba za ki iya tsare kanki ba ki ringa azumi haka aka umarce mu ko mace ko namiji hmm. in ki ga ba za ki iya tsare kanki ba ki ringa azumi kuma ki kiyaye wa duk wani abu da zai kare mutunci yawwa kallace kallacen banza bin kawayen banza da jin waƙoƙin banza da wofi yan matan nan ku ne abin ya fi shafa dan ku ne yanzu kuke ganiyar ku kuma kuke market in ji bakin naku wato kuna kasuwa ta yaya za mu samu mafita ne akan al'amarin da ya shafi baza kai a wa'annan kafofin sada zumunta don neman miji um, malamai da iyaye su sa baki a cikin wannan lamari kamata yayi idan ana wa'azi kar a dinga ba wai na ce kar a yi wa'azi akan falalan aure ba da sauransu eh. yawa yana da kyau ai akwai mata a zamanin da da ba su yi aure ba kuma sun bada nasu gudumawan a musulunci kuma sun rayu kuma har an fade sun rayu kuma kuma in suna tafiya ma ana ganin su da martaba da mutunci da girmamawa to akwai mata da yawa a zamanin da da ba su yi aure ba hmm. amma sai amfani da ilimin su da dukiyan su hmm. suka kawo gudumawa a cikin al'umma to ganne malamai ya kamata su ringa um, taba wannan gefen hmm. dan um, mata da suke ganin uh, idan ba su yi aure ba rayuwansu ya lalace ko wani abu um, su gyara ni a nawa bangaren kuma mm. ya kamata a ce iyaye musamman iyaye mata tarbiyya ma dai an yi sake sosai a tarbiyya a daidai wannan gaba iyaye mata ya kamata a ce ana kokari tabbas amma kuma su kara kokari saboda rashin tarbiya ne da rashin kunya zai janyo har a ce mace an santa da kunya in ma auren ne aka zo neman auren ka fa haɗa ido ma da iyayenka ma ai kun dinga tsere ma kenan ba za ka iya saboda ka kai a zo a nemi auren ka kin gane mm. to ballantana a ce wai baka yi auren bane fa amma kana fita mm. kana neman kai kana janyo mutane su zo su ga eh gashi fa ka isa fa kama kana neman kai ne mm. a ce ai wance a ah, ta kai ta aure ba kin na kuma kukan ce wai an zubar da aji kowane aji ne an zubar da aji <laughs> ne ai da daraja na ya mace kun zubar da shi shi zubar da ajin kazare to amma kuma na sani cewa iyaye ma kamar yadda kuka faɗa tun baya cewa suna da su ma rawan da suke taka na ingiza ƴaƴa matan su aikata ka ta nuna musu cewa ke ki sauri ki bar gidan nan ki sauri ki bar gidan nan tsawo mu ɗaya da ke sosai muna haɗa muna haɗa kuka yi makaranta da su sun yi aure eh, kina sai ki bikin wanta ki dawo ki je ta ki ce ta haihu ki je ki dawo ko mijinta ba za ki auro ba ba ki ji wasu iyaye maza cewa ga wannan ya zo wannan ya zo kan baki ba su eh saboda eh, suna manta da cewa idan mace ta riga ta girma ta san mm. kanta mm. ta san abin da ya dace a daidai lokacin ba kowanne namiji ne ya kamata da ya zo ya ce mata zo mm. ta ce eh wannan ba wani lokaci zai iya yiwa duk wanda suka zo din ba su dace da ita ba wasu matan sun sa buri sosai ya musu yawa wajen aure eh. za ki ga mace ta ce ni lallai sai mai aiki kaza sai mai kuɗi kaza a'a wanda zai aure ni ya siya mun mota ya siya mun kaza to za ku ga shi yasa wasu matan ba su sa ba wai fa ba mijin bane mm. da yawa suna zuwa akwai an manta da maganan addini a'a zai iya rike ni zai iya kula da ni an sa hankali akan abin duniya to shine yasa wasu matan ba sa samun mijin a wuri matsalan kenan mm. cewa irin wannan abubuwan da ake shi yake kara wa mata cewa fa ai an kai wannan lokacin eh an kai wannan lokacin sauran mm. kawai dai dama kawai duk abin da ya zo dole mu da hanyar da zaki bi kuma ki samu miji ki bi kawai to Amma ni magana da zan yi anan cewa mata ku gane cewa shi abu mai kyau in dai mai kyan ne eh. wallahi ba sai an yi talla ba Ba sai an yi talla shi ba kuma a sa satara sa yake kan da kan shi. abu mai kyau kan da kan shi. sannan kuma shi mun manta cewa mata kawai abin da zan gaya musu kenan kuma ku ba abin saidawa ne. mace ba abin saidawa bace ba mace ba abin kasuwa ba ce. halitta ce mai daraja saboda haka ko da aure ko babu aure ya kamata mace ta sani cewa tana da daraja Tana da daraja kuma Allah ya san da zamanta kuma abin da duk ya rubuta mata na kaddaranta inda a magana aure a ciki zai faru. yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren namu domin jin yadda su ma mazan me suke cewa akan wannan batu. Malam Ahmad kana jin abin da abokanka suke ta gwaramawa a cikin wannan fili namu game da wannan dambarwa da muke ciki na maganan mata da ke zuwa cikin kafafen sada zumunta inda suke tallan kansu na neman mijin aure. Matsalar nan ta taso ne kila lokacin da maza kuka ayyana cewa mata sun yi yawa ko kuma kun yi karanci. Duk da ba mu tabbatar da cewa akwai kiyasin da ya ba mu cewa matan sun yi yawa ba. Matan suna kukan cewa ba fa yawa ne fa suka yi ba. Mazan ne aka samu na garuwa inda za su iya rike matan babu samu saboda kila an shiga shaye-shaye ko kuma babu aikin yi wa'inda suke kalilan din da suka rage su kuma babu yawa zahirin gaskiya ba wai mazan sun yi karanci bane irin mazan da matan suke so ne suka yi karanci au ba shaye-shaye ne ta mazan ba ko kadan akwai mazaje sosai amma abinda yi karanci shine irin mazajen da matan suke so su ne suka yi karanci a tunanin kawai irin mazaje matan suke so yanzu kamar yadda aka ambata da farko irin namijin littafi mace a yau idan ka tambaye mace wani irin namiji take so za ta gaya maka tana son dogo tana son fari tana son kyakkyawa tana son mai kuɗi tana son mai gida tana son mai mota kaza wanda zai iya kai ta dubai ya iya kai ta umara duk shekara ya kai ta aikin haji duk shekara kuma ko da babanta malam shehu ne ko babanta malam shehu ne iri irin mazajen irin wannan guda nawa to to amma kuma idan kika ayyana cewa duk matan duniya gaba ki irin wannan namijin suke so kina ganin matan duniya za su aure to ina ganin abin kila dai an yi da roku da su saboda su ma sun ayyana cewa kuɗin nan yanzu gidan mai kuke nema gidan da za ku share gida a zo a zuba muku ɗaki a cika ga shi tam a kuma zuba muku gara na shekara biyu ga moto ga kuma aikin yi a tashin farko hajiya binta idan kika kalla abin gabaki daya kika kuma baje shi a faifai idan har mu idan mun ce yanzu irin waɗannan gidan muke so ba laifin mu bane dalili ba shine su suka fara tun farko saboda tashin farko akwai inda zaka je ma a ce maka ka kawo payslip ɗinka tashin farko a fara gani zaka iya rike musu ya to tun daga nan kin ga duk na nasaban ka kawo mene takaddam da ake biyan ka kuɗi na albashi shedan cewa an hata kai ga haka har kai auren nan wasa aka mai da shi ko ibada ne aure aure ibada ne amma yanzu gaskiya mutanen duniya gaba ki sun dauki aure wani abu ne kawai na kyale-kyale saboda yanzu idan kika kalla irin su instagram twitter su wannan facebook tiktok da sauransu duk kowace mace takan so ne a ce ta yi kaza a bikinta wance ita ta yi mata kwalliya wane ya mata dinki wane ya mata kaza duk ba wani abu saboda ta sa a instagram a san cewa eh lallai tana da tsada ko ko a san cewa a'a bikinta na ɗaya daga cikin bikin da ya fi kowanne a nahiyar su a garin su a anguwansu a gidansu mm, bikinta ya kawo citta bikinta ya kawo yawwa yanda kika ji dinnan to amma idan har an yi hakan na rana ɗaya kwana ɗaya kwana biyu menene riban shi ni na ga ni na ga auren da aka aka kashe irin waɗannan abubuwan kuma daga ƙarshe shekara ɗaya ma aka zo aka rabu malam faruk matan nan fa tsala tsala ne zaka gansu mace ta kai ta kawo dan ba kowa kowace mace ma ke shiga cikin wannan abun ba ta sai data ta yi kwalliya ta sa kyau ke karatu kuma ta shiga kuma har yanzu kuma kun ce ba ta yi ba kuma bayan kun ce zamani ne ya kawo abin nan ajiya baki sani ba na rade ina faɗa idan a matsayinka na uba ka samu namiji na tsatse nagari da yawar yarka ya taimake ka. Au ba kai ne da ka tarbiyyar da yarka ka ba shi ka taimake shi ba. Bai lazi ya taimake ka. A wannan zamani? A wannan zamani. To. Dalilin ko shi ne idan ya barka da yar nan mm. kullum a tunaninka me zai je ya dawo ba kawai wai don zaka ci cire ita ba to ka ji magana ya zo watan ku ne dai kuke azzara matan nan har suke zuwa suna tallan kansu don samu samu su fita daga gidan yayan nasu ina zuwa hajiya ganin zamanin da muke ciki na cewar za a iya zuwa a yi wani abun da zai kawo sandiyar bata sunanka da na iyalinka gaba daya to kun da duk da yanzu dai ai har yanzu muna magana kenan ba yarinyar ce a gaban ku ba tsaya ki jajiya su kuma 'yan matan daga cikin matsalar da ke ciki yanzu da nake cewa mata da dama ga sunan ba za su auru ba abin da zana ce ba za su auru ba hmm. shi ne. malam ya yi magana ishu na rashin kunya rashin kunyan da ake magana ba kadai ba dan sun iya zuwa sun shiga social media bane ba yana ce za ka zo kana son ka aure ta amma tana maka gani gani malam baka da citta a hannu kuma ai akwai matsala in kai ce ayi gaba sai a yamma wai eh. sai a ga maka ban fa shigo gidanka ba baka isa ba to kai ko karatu kake wannan zamu zauna lafiya to a wurin karatun ta kasa cin jarabawar wato ta son ta nuna maka ta san yancin kanta kenan Yawwa! wani pasta yake bayani cewar shi namiji idan kina magana love shi love din shi soyayya loyalty shi ne To soyayya namiji shine a mishi biyayya biyayya to abun wannan biyayyar da wannan kunyar da muke magana ita ce take da karanci yanzu a 'yan matan zamani shi yasa sai ga namiji yana so ya aure ta amma yana tunanin anya wannan wata rana ba duka za ta mun bakwa to mala ai akwai auren rakin da aka hada da ta sada zumuntan nan kuma auren nan ya yiwu shin me zai sa ma matan nan ne har sai sun kai ga can ba za ku dinga auren su tun daga nan ba a ai so su kamar da muke ga miki ba wa ba zo din bane fa an ba zo wanda ake so ya zo din nan bai zo ba shine ake bin shi a can shi aka bi shi a nuna mishi fuskar eh. to a ganin ka kenan eh shine ba ustazu kukan faɗa cikin wa'azozin ku ku azazzara wa matan nan ku ce su aure su aure su aure mace za ta aure da kanta ne namiji bai zo ya neme ta ba to sai ta ce bari ta bi sunna tunda an ce ai akwai matan da suka nemo a aure su kuma aka aura kuma bisa sunnan an yadda mace za ta iya in ta ga namiji tana so ta aura anya ba kwa ganin ta wannan hanyar matan suka bi amma mafi sauki ga hanya da ta buɗe musu da za su iya neman kila ma ba ɗaya zai zo ba har biyu ko uku su dan zaba daga ciki sai a ce kuma sun yi laifi sun yi laifi don ba haka tsarin musuluncin ya tsara ba na ɗaya ita mace idan ta ga mutum namiji tana so ba laifi idan ta nuna ma namiji tana son shi amma ba a social media ba wato ɓaro cikin duniya ba ta nuna ma duniya ba ni ina son wane ko kuma ba ma wane ba ina neman wanda zai aure ni ai ba haka ake yi ba ba talla ake yi ba ba ake yi ba ai a cikin sirri ne kamar yanzu ga waya nan za ta rubuta takarda wasiƙa text ta yi dubara ta nuna tana son wane ya aure ni amma shi ma ba kowa ne ba wai ba mai kuɗi ba za ta samu mutumin kirki ne mai tarbiyya wanda zai iya rike ta sannan su kansu iyayen ma kana uba ga waziri nan yana da sana'a mutumin kirki mai tarbiyya dan boko duk dai abu mm. sai dai ka ce bai da kuɗi mm. amma zai iya rike mata mm, za a yi cefane a gidan shi za a yi cefane za a ci kuma shi suke so ba za a ci masara za a ci taliya ba matsala bane to da uba sai ya gan shi mutumin kirki kamar inda ake yi to zamanin sabai da magabata na zo ga yana ka zo ka aure ta to kaga an mutunta shi idan ya ga an samu ɗaba abinda ake cewa ɗaba a larabci in Shi mm. shine ɗaba dama ba za ka aure mace ko din ta ce tana son ka sai an samu ɗaba ka ji kana son ta ita ma ta ji ita ma ta ji tana so mm. kana so sannan aure mm. amma kawai din na daɗe a gida ban yi aure ba kowa ya zo zan aura to an yi auren shine auren bai daɗewa amma ko da ta daɗe a gida gida to su samu wanda tana son shi da gaske to shine sai aure ya albarka to da iyaye suna irin wannan duk za a samu sauki sannan abu na gaba cikin wannan da yake kawo matsalan nan talauci in ma tana son ta wani ya aure ta ne ta same shi ne ba ta zo ta nuna ma duniya wani ina son ka aure ni ba mm. in ba dai waye zai aure ta haka malam waziri ko kuka bar matan nan suka kai wannan matsayin kun ce kuma sai ƴaƴan masu maiko za ku aura menene mafita ba wai dole sai ƴaƴan masu maikon ba mm, wani hanyoyi ya kamata su matan su bi bisa tsari wanda za su tsira da mutuncin su ganin cewa kamar yadda kuke faɗa su ma kamar da suka faɗa akwai karancin mazan aure a nemo mafita saboda a tsira tare a gudu tare mu koma asali kun yadda kuma za ku koma asalin muna da mu da ma asali muke mu koma asali muna da tsari na addini muna da tsari na al'ada su muka bari sai muka samu kanmu inda muka samu kanmu wannan tallar duk da ake a kafafen sada zumunta na zamanin nan wai shin tambayar masu wane ne a ciki daga mata sai kananan yara to wa ake ma talla kuna kallo in ba kwanwa wa ake ma wa ake ma malam faruk ya ce yana kallon sannan na biyu iyaye suna da muhimmiyar rawar da za su taka domin abubuwan ka yadda bahaushe ya ce ita tarbiyya tun daga gida take farawa a matsayinka na uba a matsayin ki na uwa tun daga lokacin da kika fahimci yarinya ki ta zo manzalin ta zama mace to ki rika lura ya kai komanta yake wani irin kaya take sawa shi kallon ma da ake a wace siga ake yin shi duk mace mace ce amma ni ra'ayina shine ba duk mace bace ta aure bai yiwuwa ka ga mace a wancan sigas a yadda ake tallas in dai ka san mutuncin kanka ka san kiman kanka ka ce ita ce mace aure kowane ciwo yana da maganinsa a matsayin ku na matasa din wa'anda ake yin abin nan don ku yawanci ma ku kuka zaga matan nan har suka kai ga wannan matakin din da an ce bera da sata da dawa ce take da wari inda kila ba ku nuna musu kun kula kun san suna yi kun yawa ba da kila ba a kai ga wannan matakin ba tun da aka fara daya biyu yanzu ya zama ma ruwan dare ba na za ta yi bahaushiya za ta yi barbariya za ta yi kowa za ta iya fitowa ta yi wannan tallan wai tana neman miji menene mafita a wurinka ta yaya za a kullo wannan al'amarin a warware shi wato akwai mafita amma dai za ki ga cewar ko addini kanta za ki ga ana yin ta ba wai don tana da sauki ba ne ba bikas ana neman lahira to duk abin da yake da kyau za ki ga bai zuwa cikin sauki wayannan matsalolin da muka faɗa da ya shafi rashin kunya da zamananci da muka samu kanmu a halin yanzu za ki ga abubuwa ne da da kanmu za mu iya kowa mu warware amma sai muna da ƙarfin zuciyar yin haka to a ba shawara na farko dai ya zama tilas iyaye su gane cewar haƙi ne a gare su musulunci ya ce ka kare kanka da iyalanka daga shiga wuta wayannan abubuwan da mata suke yi yanzu da sunan neman miji zaki ga zai iya kai mace wuta kuma akwai sakashin iyaye yawwa dan zaki ga har tsaraici ake nunawa wai dan ana tunanin shine zai iya jan hankalin namiji ya zo gare su to shi namijin da za a jawo hankalinsa fa zai zo ne ayi abun da ake yake hange iskancin kadai ba auren ba so ya zama tilas iyaye su sa idanu su gane cewa haƙƙi ne a gare su su sa idanu su san yaya iyalansu ko ɗiyansu mata ke ma'amala kai ba ma'amala kaɗai ba ma irin kalan tunanin da suke da shi a ransu kai wani kalan tunani da 'yan matan zamani suke da shi a yanzu na isa na independence to na watannin yanci da yanci wannan tunanin ba karamar matsala ba ce ba Eto eh a zahirin gaskiya mafita dai zan ce tun a lokutan baya tun lokacin iyaye da kakanni a ka'ida yadda abin yake a addinance da kuma al'adance mace in dai aka ce yau budurwa ce iyayenta su suke da iko da ita maganan zaɓin miji hurumi ne na iyayenta ko da fata kai shekara ɗari in dai ba ta ba aure ba iyayenta su suke da wannan hurumin to amma a yau ban ba wai ina cewa iyaye su ma ƴaƴansu auren dole ba a'a ni na san cewa kaka ta da wani labari cewa a lokacin da aka yi musu aure da kakana namiji mm. sai da suka kwanan su hudu da aure sannan suka fara ganin juna a wancan lokacin a wancan lokacin amma an yi auren ma ba ta san shi ba bai san ta ba basu taba ganin juna ba sai bayan kwana hudu da auren to amma hakan na nuna cewa yar ƴaƴa na da suna da biyayya sosai kuma su ma iyayen suna bata lokaci sosai su ga cewa sun ma ƴaƴansu zaɓi na gari saboda gudun samu ɗanka zai laifi idan makoci ya kwaba mai sai zama abin tashin hankali sannan bayan haka su kansu ƴaƴan idan suka yi abu iyayen za ki gaba su yi musu fada daga nan idan wani makoci ko ko dan uwa ya zo a'a wance ta yi kaza me yasa ba za ki ce mata ba daga nan kuma sai ki ga a'a ku kyale ta ra'ayinta ne ko a'a ku kyale ta halinta ne haka mu ma kuma wasu lokuta kan kanmu mazan za ki ga muna da namu matsala abin da sana miki muna da namu matsalan a kodi yaushe idan aka yi magana karancin mata a wurare ba ma kamar irin wuraren asibiti da makarantu da sauransu za ki ga ana zuwa gari a samu mai garin garin ko kuma mai anguwa da manya-manyan gari a ce ya kamata 'ya'ya mata su je su karatu to kuskuren da muke shine yadda muke ma mata da dama kawai wa akwai waɗanda suke da wani irin tunani da zarar sun gama tana jami'a kawai suna musu suna mata kuɗin goro ne gaba ki su ce kawai ai wance kaza ce wanda kuma hakan kuskure ne tunda har mu muka ce mata su fito su karatu ba adalci bane bayan sun fito mu ce kuma ba za mu aure su ba maganan gaskiya ya zama dole a duk duk yayin da al'umma ta lalace akwai na Allah a dai duba dai kenan yawwa a dai mm. duba sannan bayan an duba kuma mu rika yi wa juna adalci mm. sannan bayan haka su kansu matan kuma kamar yadda malam ya faɗi da farko ba abin da ya dace bane a ce mace ta fito kawai ta ce ta fito tana rawa ta ce tana neman mijin aure ko kuma idan mazajen ku ba su ƙara aure ba ta ya za mu aure to idan kina faɗa haka tun daga wajen nuna cewa ke mai tsaurin ido ce kenan idan kika shigo gidan tashin hankali za a yi masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da tattayani gabatarwa Amina Bahara Auna da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Leathers Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya. ta a yau da malalaci eh, yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare